Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma Aminiya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau 19 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan shawarwarin da ya kamata a baiwa waɗanda za su yi aure. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta yi tattaunawa ta musamman da kwararriya mai ba da shawarwari akan zamantakewar aure sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Ta masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. To masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana. Mai saurara barka mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da Khadija Sa'ad Muhammad kwararriya a bangaren ba da shawarwari ga ma'aurata da kuma al'amuran rayuwa Khadija barka da zuwa. ma mai sauraro barka ka da wannan lokacin da wani abu da wani abu kuke mai da hankali wurin ba masu niyyar yin aure shawarwari kallon su me ya kamata su mai da hankali a kai to gaskiya in mutum ya zo misali kafin ya yi aure abin kala biyu ne akwai wanda zai zo daga lokacin da ma kafin ya ma samu wanda yake son shi kamar yanzu misali ni mutum ne mai kaza mai kaza ina da son kaza kaza wata irin mace ya dace a shawaran ku kuke gani za ta dace da ni to za mu iya bada shawara me kaza me kaza me kaza mace ma za mu iya cewa a yanda kike misali wata ma za mu gaya mata a yanayin yanda kika mana bayanin kike bai dace ma ki auren namijin da bai da mata ba hmm. wata za ki ga tana da wani lalura maybe na rashin lafiya ko wani lokaci akwai lokacin da ki da takan fita hayyacinta idan ciwon ya tashi ba ta iya na komai a aiki haka a cikin gida to irin wannan mukan ba da shawara saboda lafiyanta don zai iya yiwa kila tana gida ba kowa miji ma yi tafiya ko bai gari kuma mukan ba da shawara inda hali ya zama gidansu ɗaya ma da abokiyar zama saboda ko babu komai in akwai mutane za a iya ka to duk wasu sukan zo tun kafin ma su fara nema wa dace wasu kuma idan suka riga suka haɗu da wanda suke so lokacin za su zo cewa to na haɗu da wanda nake so gashi gashi ga yanda yake yi a ba mu shawara ya kuke gani idan muka yi aure auren mu zai zama ya ɗore to su ma sai a ɗora su akan hanya idan aka yi aure mijinki mai yawan zargi ne hmm. misali akwai wanda sun riga sun fahimci juna suna son juna amma mijin yana da zargi yana da zato abin da bai faru ba yana kawo wato irin wa'annan za a ba su shawara in dai har sai kun zauna to akwai abubuwan da zaki kiyaye wata kuma mai yawan Eh, ba ta da sauri a yin wasu abubuwa wani kuma zaki ga mai shiru ne irin mai zurfin ciki da ake cewa to kowa in dai ka faɗi ga irin abokin zamanka mukan ba da shawara akan ga ta yanda za ka tafi kai zama da shi yanda za a zama an zauna lafiya ba tare da an samu wani matsala ba a yanayin zamantakewa saboda haka shawarar ya danganta ne da ta fuskan da mutum ya zo da kuma abin da za a shi amma general one da ake badawa idan mutum zai yi aure shine na farko mutum ya yi kokari ya karanci abokin zaman shi shine number one hmm. saboda duk wanda zaka zauna da shi yana da wasu ɗabi'u wasu za su bayyana maka wasu kuma ba yanzu za su bayyana ba sai an fara zama wasu kuma sai zama ya yi zama za ka zo za ka gani to saboda haka duk a zaman da za ku yi akwai abubuwan da za ka rika kokari kuna zamantakewa kana kulawa ya idan kai mutum ke bata rai ne idan kai mutum bai so ko yake daga mai hankali ko bai cika zama daidai ya samu natsuwa ba idan kana yi kai ma kana gani sannan ke ma ki yi kokari abubuwan da baki so kamar ita ma mace ta rinka gaya mai saboda kar sai ya saba da yin wasu ɗabi'u sannan daga baya ta zo ta ce ba ta so wanda kuma yana mamu namiji wahala dinawa tunda ya riga ya saba akan haka to duk irin waɗannan shawarwarin ana ba su. to kamar yadda na faɗa mahimmancin aure banda abin da irin zai kasance yanzu yanzu dole ya zama ana duba abin da zai faru a nan gaba shi yasa sana'a yana daga cikin abu da muke ba da shawara ya zama mace tana da sana'ar da take yi ita ma mijin da za ta aura ki tabbatar yana da abun yi duka biyun saboda rashin abun yi a ɗaya daga cikin ku zai iya kawo naƙasu a aure duk soyayyen da kuke ma juna sannan mukan ba da shawara kuma a tattauna akan maganar tsarin iyali tun kafin a yi aure ni ina sha'awar 'ya'ya da yawa a'a ni ba na sha'awar yara da yawa wani ra'ayi ne wanda mutum zai iya faɗa misali fato kar a ɓoye kar a ɓoye saboda abin da yasa muke cewa ai wannan maganar wani zai zo neman aure ba zai taba faɗa miki bai san 'ya'ya ba ba zai ma miki wani magana da ya kama da wani ba sai akai an yi aure ran da aka kawo ki sai baki magani ya ce kawai ki sha shi bai shirya hmm. haihuwa yanzu ba kin ga wannan ba daidai bane amma ka gaya ma yarinya tun kafin ai aure ta sani idan da yaddanta komai akan yadda babu matsala a cikin shi in ta yadda shi kenan in kuma ma spacing ne kuke so ku rika yi shekara biyar ne shekara uku ne tsakanin ku dai kun tattauna wannan magana tunda an san wannan abu dole zai faru an tattauna an yi yarjejeniya ba wanda zai ce ya cuci wani sannan akwai magana abin da ya shafi asibiti cikin wani ilimi da muka samu yanzu da zamani ya zo so da dama mace idan ma mata su aka fi cutarwa a irin wannan bangaren namiji zai ce shi bai yadda da zuwa asibiti ba in kika ce baki da lafiya zai ce miki jika jika za ki sha hmm. a zamanin nan da ake ciki saboda haka mace in zaki aure ki gane wani irin miji ne dan zuwa asibiti ne ko ko dan cewa maganin gargajiya za a yi amfani da shi idan kin ji kin gani kin ji za ki iya tun kafin ki aure shi kin sani sannan wancan magana na abin da ya shafa kiwon lafiya na test duk soyayya yana da mahimmanci a je a yi testis din nan a tabbatar kowa lafiya lau yake tun daga kwakwalwa har zuwa lafiyan jiki kai ma a maka ita ma a mata ku fahimci junanku saboda yau aure kawan dai abu ne wani da gagarumi ne ba yanda mutane suke tunani ba kawai ana tunanin biki ne da hmm. fatin da za a yi da abincin da za a ci da kayan da za a sa shi ya fi mai da mutane suka fi mai da hankali amma waɗannan abubuwan da nake faɗa su ne abubuwan da suka fi kowanne muhimmanci ku gane junanku kun dace da juna me ke ba ku farin ciki me ke ba ku bakin ciki saboda kowa ya kiyaye ya kuma san abin da zai yi idan yana so ya faranta ma ɗan uwan shi sannan wannan maganar sana'a dole ya zama kowa yana da abin yi a rayuwar da ake ciki yanzu sannan maganan asibiti a yi test a gane kowa lafiyan shi saboda karka je kana zama da mahaukaci sai zama yi zama sannan zaka zo ka gane ai matan ba ta da lafiya sosai ko mijin shi bai da lafiya sosai sannan maganar tsarin iyali shi ma wani babban abu ne da ya kamata a yi wasu za su ga to ai ba a yi auren ba yaushe za a yi maganar to wani daga ran da aka tare daga ranar za a fara wannan wani ya ce ya kawo miki kwaya ki sha shi ba likita ba ki mm. kai ki asibiti an gwada ki ba ba a yi komai ba ki ma san kan magana ba kawai ya ce miki ki sha saboda shi bai so daga aure a fara haihuwa wai kuma ai malama ce ga sai an yi auren ta dauki cikin kuma a ce sai ta zubar to dalilin abin da ake so a zama an kiyaye kenan kin ga idan an yi magana tun daga farko a kin ga ba maganan zubarwa balantana a yi riskin rayuwa ko kuma a je a shiga bangaren sabo da kowa ya san kaman kisan kai ne a ce ana da ciki kuma an je an zubar da shi amma aka tattauna tun da wuri kowa ya sani in ma abin ya ma yarinya nauyi hmm. ta zo ta samu irin mu kansalar sai mu bata shawarwari ko kuma ta magana da iyayenta ga abin da wane ya zo man da shi ya ce idan muka yi aure yana so sai an yi shekara kaza kafin mu haihu in iyayen su ma a matsayin su na iya za su iya bada shawara eh ya dace ko bai dace ba amma do ya yan mata ya kamata a rinka tattauna wannan abin da yasa nake eh, emphasizing akan yan mata saboda su ne karshe abin yake cutarwa shi namiji nashi mai sauki ne tunda mm. ita ita za a ce ta sha magani ko ita za a ma allura kuma ita za a ce ta zubar da ciki to idan namiji bai fito ya faɗa ba ita ta tambaye shi kafin a yi aure daga iyaye sun shiga magana wane kai a sha'awanka kamar yara kana sha'awan 'ya'ya da yawa mm. idan kana sha'awan 'ya'ya da yawa to yaya ya zama akwai space tsakani kamar shekara nawa kamar irin wannan zancen shi ya mm. kamata a rinka yi sannan idan muka yi aure ni fa ina da burin in zama babban kaza kana ganin zaka banni in rinka tun kafin na an sani a'a ni bana son ki da wannan sana'a zan dai nemo miki aiki na fi so ki ko na fi so ki zama malamin makaranta kin ga an warware shikenan aka yi muna fata za a ci gaba da zaman lafiya dama abin da muke kokari kullum in aka yi aure kar a rika samun sabani mm. ya zama ana rayuwa cikin fahimta kuma an ma sabana iya warwarewa ma a gida ma ba sai an zo ba in ya tsananta ne za a zo wurin mu kanmu ba mu fata a dinga zuwa mukan so ya zama wanda za a iya warwarewa ne a gida a ci gaba da rayuwa mm. to kamar maganar sana'a mm. na jikin mai da hankali ne akan sana'ar mace shi namijin ba shi da ko auren ai shi namiji dama tun daga ran da ya zo ya kamata a gane wani sana'a yake yi sannan kuma sana'an iyaye ne su kuma za su yi wannan aikin sannan sana'an ma zai rike mace saboda akwai sana'an da bai rike aure akwai sana'an da namiji kadai ne zai iya dogara da wannan abin da zai yi amma ba zai iya yin aure misali akan wannan sana'an ba mhm. to ya kamata a duba a gani wani sana'a kake yi sana'a da nan malama sai mai kuɗi ba kuɗi ba ne yana nufin sana'a wanda abin da ake samu daga sana'a akalla zai iya ciyar da mutum biyu abin da ake bukata kenan mm. akwai sana'an da idan ana yi wani ma yana yin sana'a so ɗaya yake iya cin abinci a rana to amma akwai abin da yan uwa suke a al'ada in mutum ya taso sai a nuna a haɗa gwiwa a yi mai aure a siyan mai akwatina a siyan mai ko wani sai kin zo gidan zaki gane dai aiki to ita ke budurwa da ake neman ki ke ma kina da hakki ki nema sani me kake yi a matsayin sana'a idan muka yi aure ya za ka yi ka riƙe ni wannan ba tambayan jin kunya ba ne tambaya ne saboda idan baki ba in an shiga gidan zaki dawo saboda aure da yawa ya mutu akan haka wasu iyayen sai an yi aure sai ki ji suna cewa ai basu ma san yaron bai da aikin da yake yi ba an boye musu to ita budurwa da ake taɗi da ita dama me suke cewa bai taba bata labarin ga inda yake aiki ba ko inda yake sana'a ballantana na hatta gane cewa wane zai iya rike ni ko ba zai iya ba to duk yana daga cikin abin da mukan ba da shawara da yarinya ta zo ta ce a wane yana suna a yana kaza a ina yake aiki wace sana'a yake hatta ilimi mukan yi magana akan shi ya kamata ki gane level din ilimin wanda zaki aura ba laifi bane mace ta yi digiri ta auri wanda yake secondary school za a iya aure ba a hana ba ba haramun bane a addini amma ku sani idan aka zauna babu yanda za a yi da mai ilimi da jahili tunanin ya zama daya duk zaman nan sai a rika samun sabani da kuma da tsarguwa da mace te abu eh zaki nuna kin fini ilimi yanzu nan sai kiji zai mai da shi a wani abu daban ita ma tana so ta magana tana tsoro kada ya ce tana mai gadara saboda ta fi shi karatu to kin ga wannan zai kawo na kasu a wurin tattaunawansu da abin da zai kawo masu ci gaba to idan ya zama cewa mace da namiji matakin ilimin ɗaya ne za ki ga babu wani abin damuwa har ya ma idan namiji ya fi mace karatu mm. saboda shi ba zai dawo da kan shi a wannan level amma abin da yake da damuwa shine idan ya zama macance ta fi namiji to shi yasa soda na ilimin addini ne yana zama damuwa saboda da te magana wannan kalmar na tsarguwa yana shigowa sai ya fara nuna ai ki nuna min kin fi ni sani ne ai kaza wani ma akan wannan sun sha hana mata ci gaba da zuwa karatu saboda ta mai wani wa'azi ta gaya mai Allah ya ce ko kaza ba kyau shi ilimin shi yana ganin kamar tana mai barazana ne to irin wannan yana kawo matsala a aure shi yasa mukan sun nuna ki yi kokari ki auri wanda ya fi ki karatu an fi zaunawa lafiya ko kuma wanda abin nan din karatun ku yake kai da kai yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To, Khadija maganan siffa ko in ce kyau na abokin zama yana da tasiri a wurin matasan mu na yanzu. sun fi son wacce kyakkyawa ita ma mace ta fi son dan kyakkyawa mai siffan mm. eh, um, saurayin nobel ita ma ta fi son irin sa a shubariya to shi siffa yana da tasiri sannan kuma abu ne wanda misali ya kamata a ce an duba shi kafin a yi aure to siffa yana da tasiri a gurin wanda bai taba aure ba saboda bai san me aure ba bai san abubuwan da ake bukata a aure ba of course duk wanda ya ga kyau yana son abu mai kyau amma yana da kyau mu makan mu faɗa duka da maza da matan kyau kai ya zama shine ma'auni na farko a wurin neman abokin zama na auratayya da ake fata a yi zama har abada hali da ɗabi'u ya zama su ne na farko za a fara aunawa da su idan ya kasance halin mace yana da kyau kuma kyakkyawa ce ai an ƙara riba mm. idan halin namiji ya kasance kyakkyawa ne mai tarbiyya ai abin ya kara daɗi amma kar kyau ya zama shine mataki na farko ya zama shine na uku wato suran mutum kai suran mutum kai ya zama shine farko ko da ma sura shi ya fara janka kada ka bari ga dinniyar da kai kai kokari ka gane to yaya ɗabi'a yaya hali zamu zauna lafiya saboda wasu kuma suna amfani da kyau in faɗa kowa ya ji mafi yawancin waɗanda su kansu ya shahara za ki ga basu da ɗabi'a saboda wannan kyan yana nuna musu cewa dole ka bi su saboda kyan to waɗanda su kuma ba su da irin wannan kyan sun fi daidaita halinsu saboda a zauna da su kar su ba da wani dama da za a ga cewa suna da aibu mafi yawanci haka ne amma ana samun ma masu kyan kuma waɗanda suka tara duka waɗannan guda ukun da na faɗa gaba ɗaya akwai ɗabi'a akwai kuma tarbiyya to idan ya zama cewa eh, an yi aure kyau mutum ya bi a lokacin da ya fara ganin wasu abubuwa zai gane cewa ashe a aure ba kyau ake bukata ba ɗabi'a ake bukata da hali saboda shi zai ba da juriya da natsuwa aure ba shekara ɗaya ake magana ba ba biyu bane kyan nan da ka bi zai ƙare kuma kyau na gaskiya shine kyau na hali na mutumin da zaka iya zama da shi mutumin kirki to idan ya zama da cewa kyau ya rinjayi ɗaya daga cikin abokan aure to daga baya shin zaki ga mutum yana nuna cewa shi wallahi ko mummuna ma ya samu zai zauna in dai hali na da kyau to wannan kyau ne ya rinjaye su to amma kar ya zama mun bari idan mu ya rufe kyau shine farko kuma kyau daga kai ne babu wanda Allah ya halicce shi mummuna duk yanda namiji yake akwai yanda zai yi wanda kuma kyau ma ina iya cewa so fa shine kyau hmm. wanda kake so kai kana ganin kyan shi wani zai iya ganin bai mai ba amma kai da kake son shi kai zaka ga ya maka saboda haka kar mu alakanta da cewa sai dole abokanka sun ce a wannan ai kyakkyawa ce sannan ta cika ba shi bane kyau kai da kake son ta ga abin da ka gani na dabi'u ka bita to kuma haka zaka ci gaba da ganin wannan kyan ko za ku shekara hamsin kuna aure saboda halayen yasa kake ganin kyawanta ba wai suran da ya bayyana a ida ba ita ma mace haka ne sai sa mukan ji hankali kar a yi auren kwaɗayi na kuɗi saboda kuɗi zai ƙare kada a yi aure na kyau na sura wanda ake gani komai na iya farewa akwai hatsari akwai kaddarori na rayuwa kyan zaka ga babu amma kyakkyawan hali idan yana na duk abin da mutum yake so zaka ci gaba da zama da shi wato kamar yadda kika ce sura mm. um, da kuma tasirin da sura ke da shi to mutum ya hanga kenan ya yi tunani kuma shin wannan baiwar Allah ko wannan bawan Allah da nake son in haɗa jini da shi nan da shekara goma ko ashirin mm. in na ganshi a hakan dai zan so abina a kwarai da gaske wannan yana da kyau wannan yana da kyau ni kaina lokacin da muke yara akwai cikin karatuttukan da aka mana na gida na iyaye mm. wanda babanmu yakan ce in ka ga mutum ka ji kana son shi kafin ka ji za ka iya zama da shi na aure sai ka tambayi kanka ka ce yanda nake son wani idan yau ya zo idan shi ɗaya ya rage ɗaya ya tafi ina son shi hmm. sai ka suranta shiga shi ba ido hmm. sai ka kara surantawa bai da kafa ɗaya hmm. bai da hannu ɗaya zan iya zama to idan har ka ji ko babu zaka zauna da shi to ko za ku shekara ɗari zaka zauna da shi kuma ba ka ji kana son wani ba fiye da shi to kuma wannan yana da tasiri idan za mu kokari mu koya ma kanmu wannan zai taimake mu ka auri mutum misali dan kyau mm. yau sai aka zo aka ce ɗaya daga cikin abin da kake gani na kyan nan ko a iya ƙone mm. ko makamancin wannan to sai ka ce yanzu ka daina san shi to Khadija akwai shawarwarin da za a ba samari da 'yan mata kan yadda za su haƙuri su kwanta da hankalinsu su yi zaɓi wanda ya dace ga rayuwarsu to gaskiya shawaran da zan ba ma'aurata gaba ɗaya maza da mata akwai abubuwa guda uku da ya kamata a lokacin da namiji zai yi budurwa ko mace za ta yi saurayi su mai da hankali a kai na farko dai namijin wanda yake sa ya san addini kuma kowane irin addini kake bi in musulma ce ke kin san namiji da musulmi zaki aura misali ki duba ya san addinin musulunci sosai shi ma ya yi haka idan kuma kirista ne misali tunda su ne addinai biyu da suka fi karfi a nan ke ma ki duba ya san addini me aka gaya mai game da aure a bible ya sani ya san ki. to idan kika samu wannan shine farko sannan sai ki duba a ɓangaren ilimi na zamani da wayewa saboda ilimin zamani daban kuma wayewa daban zaki iya auren namiji ke kila Allah ya miki wayewa na wasu abubuwa shi bai gano ta haka in kuka zauna kawai rigima za a yi ta hmm. to ya kamata ki gane namijin da zaki aura wayewanki ya zama daidai da nashi shi ma in zai aure ya zama zai auri wayayya wanda wayewanta daidai da nashi sai abu na uku wanda za ka aura ka gane dalilin da ya sa kake so ka aure shi kuma za ka iya zama da shi abinda nake nufi da dalili wasu suna aure saboda kwaɗayi na kuɗi wanda idan aka je aka tarar da ba a ga wannan kuɗin ba sai ya zama damuwa namiji maza na yi mata ma na yi duka babu wanda ba a yi tare da hasashe wata za ki ga ana aure za ta ce eh, na ga yanzu watan mu kaza da aure har yanzu baka sai min mota ba misali yana daga ma maza hankali to ka auro abin da baka sani ba ne. wanda da tuntuni kai abin da ya kamata da zaka sani ita ma ki gane wa zaki aura saboda wani kila ya ji labari ne ko an tara muku dan gadon ku za a raba shi ya biyo daga ya ji an yi wata uku zai ce wai har yanzu maganan gadon naku ba a kira ku bane kin ga sai hankali ya tashi sai ka gane ah to me ya hada ka da gadon mu ashe da ma ba wai ni kake so ba abin hannu na kake so to wa'annan abubuwa guda uku yana da mahimmanci matasa su mai da hankali a kai ci abubuwan nan a yi saboda a fahimci juna an samu an yi aure a yi zama na lafiya da lumana. karfi kace na ce kun yi ya wuce sauraron mu kafin mu karkar shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a garam na jamhuriyar Nijar inda wakiliyar mu Tamar Abari ta gayyato mana bakwa da za ta gabatar da ita. Salamu alaikum. Ni ce wanda ake kira Madam Fifi Kenya. Eh za mu yi yau bayani bisa kan abinci na girke-girke bisa kan miya ta alehu da ake yi in sa ka yi miya ta alehu kana samu alihunka mai kyau ka samu tomat ɗanyi ka sami tumatir na konko albasa a tarugu da seleri ta hanyar su kuwavur mai da manja da agusi sai ka samu wannan yanzu lokacin za ka fara sai ka wanke namanka ka daka tafarnuwa da tarugu da fesa da seleri da kuwa vurgi wannan ka cakuye namanka da kyau sannan ka cakula su a ƙasa mm. in ka cakula sannan ka aza tukunya yanzu ka zata kai ka zuba wannan nama kenan ya ɗauro ruwa a jikin shi da wannan ruwan zaka bar shi ya gamu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya sulala da kyau da ruwan na jikin shi in ya sulala ga ya sulala sosai sai ka sabke sannan ka soya naman ka in ka soya shi da mai in ka soya shi kenan kuma wannan ruwan da yake a na nama shi da maji shi zaka yi daban sannan yanzu ka zo kayan ka albasar ka da tumatir ɗanyen ka sai sannan ka sanya su cikin tukunya kana da ƴan kanwa kaɗan kaɗan bala mishi a bisa naman za a dora za a zuba wannan tumatin inda tumatin in gwangwanin a a'a ba cikin daban shi yake wata tukunya zaka wata tukunya wannan naman daman da ya ka dawa shi ka salala shi ka zo ka soya shi na kenan a je yake daban ah, in an soya shi sai a maida a aje shi eh in an soya sai aje shi daban kenan gehe wannan ruwan ma aje shi daban gehe yanzu in kaza tukunya wannan kuma sannan zaka zuba tumatin da albasa ka bar su su dahu ka dan samu kanwa ka bar su narke in sanar ke sannan ka sanya in kwankwa a ciki sannan ka kawo man kaɗan kaɗan na dinuwar ka zuba kaɗan madaidaici a cikin shi kenan ka soya da shi da man ka soya shi a hankali tana yi ka sa mai da farko zai iya toye maka shi amma sannan ka sa tumatir in da albasa da kanwa ya narke ka sa na kwanku kenan yanzu ya koma kamar markaɗe sannan ka kama ka zuba kai ka soya da shi kai ta soya kai ta soya soyi da kyau in sannan ya soyu ka kawo wani ɗan ruwan nama da ka rage wanda na sulalan wannan sai ka zuba cikin wannan miya da ka soya kenan da ya ita akwai kayan kamshi da yawa a cikin ta kuma ka nemi kayan kamshin kadan kadan kadan kara a ciki kayan yajin da su kuwa burkin duka kadan zuzzuba kadan kadan kowane kamshi kara tashi ta hormona ta rugun su ma kara daka kadan kaɗan zuba ci kamshin ya ƙara tashi in ka zuba wannan sannan sai ka bar shi dan ƙara da ruwa hallo ruwan nama ne dan game da kayan miya ne ga gama sannan ka dan tsaye da ruwan miyan ka daidai shi ko dama alaihun naka damun da ya sha ka dawa shi damun su lalashi ake shi ma in aka hige shi in aka hige shi sai a wanke shi in aka wanke shi a zuba shi a cikin wani su haka mai marhi sai a yi ruwan zahi da kanwa sai a dan zuba mishi kanwa ba mai ba ba kaɗan shi ma ke bala ma ruwan zahin sai ka zuba cikin alaihun wannan ka liƙe shi in ka liƙe shi kan ka ida wannan da ya naka da ya sha ya dahu ruwan zahin dawa shi yake yi mm. yawwa a ƙasa kenan ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi a ƙasa ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi yanzu in ka in kai zuwa shirin ka aje shi daban daga baya ka zo ka duka matse shi kana matse shi kenan kana hudu wannan ruwan da yake jikin shi eh sai ka aje shi bisa aset sai ka yi yanka shi a dai a dai yanzu ka yi yanka shi ka yi yanka shi ka yi yanka shi kanana yanzu wannan miya ta tana ta da huwa ko miya tana ta da huwa sai ka dauki agushin ka wannan miya na ruwan miya naka in ka ga da kai ka dan ƙara ruwan ka ga ya kabri da yawa kana iya dan sa mishi ruwa kaɗan dan saki ba a so miya ta yi ruwa da yawa kwa mm. ba a so ta yi ruwa tsalala yanzu wannan gushin naka da ya sha kan dai ka nika shi in ka markaɗe shi sai ka zo ka sa mishi manja in ka san manja in kana so ka sa manja amma ka san kuma manja ka bar shi haka nan ka sa mishi ruwa kaɗan ya ɗan saki ka murje shi in kana cin crevet eh crayfish in kana son crayfish ka sa crayfish a ciki ka sa crayfish in kuma kana son kiya ka wani kiyaye da kake so ka sa kana wani masu kamshi kana wani da ke ke dakawa sai ka daka ka sa cikin agushin kenan ka murza su ka haɗe shi ka murje shi da agushin dama in kaman shi daka shi kake kai matiri ne ka daka shi ya nuku ka shi ma daka shi kake ya nuku shi ma kiyin ka daka shi kanana ya nuku kenan kana son kiyi ne a ciki dan ka masa da wannan agushin in ka gama shi da agushin yanzu kenan miya ka gina tana ta tafasa sai ka kawo nan agushin da ka kaɗe sai ka zuzzuba a cikin ruwan miya ka zuba shi a cikin ruwan miya in ka ida zuba shi a cikin ruwan ka dan cakula shi in ka cakula ka motsa ba mm. in ka motsa sannan kuma sai ka rihe shi ka bar shi a ne ya dahu ya dahu ya samu kamar minti goma sha biyar haka mm. kenan a gushin ya dahu da kyau ka tabbata ya dahu in ka tabbata yanzu ya dahu ka ɗauko wannan naman naka da ka sulala sai ka sanya a cikin ka soya iya eh. mm. sai ka jejjewa shi a cikin miyan in ka sa shi a cikin miyan sai ka ɗauko wannan alihun da kan yanka sai ka zuba a ciki sai ka cakula da shi ka motsa shi ka motsa ka motsa an ka motsa kuma yanzu sai ka nemi a tarugunka in kana son kama a tarugu ya yi kamshi a ciki ko sauran ka jejjewa a tarugu a ciki ka jejjewa a tarin tarugu haka manya manya a sama kenan kamshin shi na wuta mai sanya shi kuma iya murza abin shi in zai ci eh in zai ci ba mm. amma na jewa a tarin da ya yi kamshi kuma kana so kuma ka kara nama a ciki ba nama sai ka sai kihin ka wannan ka soya shi ma daban ki mm. ki soyayye mm. wannan mai ta kan ta dauka ne ka ta da wuta da sai ka dauko wannan kihin soyayye ka jejjewa a ciki shikenan me ka ta ta ta kammala to na kin yi magana kana iya jeho kihi kamar da naman a cikin kuma kana iya ƙara kihin soyayye eh kamar da nama ce yanzu wannan miya kawai kayi ta kasa nama komi da komi a cikin shi mm. yanzu kuma kihi soyayye kana kihin ka kasa soya shi sai ka jejjewa shi a ciki a daddora cikin miya ba kenan kai wajen murza wajen motsa miyal kai hawa shi kenan sai ka zo ka jewa shi daga baya sai ka yi komai da komai ka dama a soyayya ka ka jewa a ciki sama sama ka daddanna shi kadan kadan shiga cikin ruwan miya kenan ka tashi wudo shi kuma za ka wudo shi a cikin miya eh to ita wannan miya ta alayyahu da agushi kamar da wani abinci ake iya cin shi eh tana ciwa da abinci da gaskiya yawancin ta da ahincin ta da tuwon lamshi ko tuwon lashi ko tuwon semu ko kafa mm. ana cinta mm, da semo ana cinta da semo ana cinta da tuwon dawa masara ana cinta da tuwon kafa ba a ci da shinkafa a me so yana ci da shinkafa tana ciwa da shinkafa amma mahaɗinta mai daɗi gaskiya wannan shine. ne. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. ka yau ta